الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشيا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم رزقنا داعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا بره اللهم غفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Ta bismillahir rahmanir rahim muna nan cikin babu mu wato akan lada da ake bayarwa da tsayo arfa ga alhaji shine darasin mu ana Anas bin Malik radiyallahu anhu kal wa qafa nabi sallallahu alaihi wa sallam bi arafat Anas ce, manzon Allah ya tsaya arfa alaihi salatu wassalam a wagadika da tishamsu ta garubu rana ta kusa ta faɗi faƙala sai manza Allah ya ce ya bilal an silli an nasa ya bilal kaje. ka ce mutane su yi saurara min an silli an nasa sa mutane su saurare ni faƙama bilalun sai bilal ya tashi faƙala an situ li rasulullah ya ce ku yi shiru ku saurari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an situ ne Rasulullah ku yi shiru ku saurari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba abin da shi ke nan fasa matan nasu sai mutane sun kai shiru waƙala sai annabi ya ce ma'ashirar nas ya ku jama'an mutane a ta ne jibrilu anifan jibril ya zo min ɗazu fa agara ni min rabbiyas salam ya karanta min sallama daga ubangiji na wa qala inna allaha qad ghafara li ali arafat ya yi min sallama yace a karanta min sallama kuma yace mai hakika Allah ya gafarta wa mutanen arafa wa ahlil mashar ya gafarta wa mutanen muzdalifa wa damina anhum wattabi'at duk bashin da aka bin su Allah ya yi alƙawari zai biya Allah sarki arfa kenan da marici annabi yana tsaye arfa ya ba da wannan labari ya ce bilalu ka je ka tsaye min mutane su saurare ni an sille an nasa ya bilal an sille an nasa sa mutane su yi shiru ka ce na ce mutane su yi shiru manzan Allah na da jawabi ya je ya ce ya ku mutane ku yi shiru ku saurari manzan Allah ku ji abin da zai cewa fa matan nasu mutane sun kai shiru fa qala ma'ashiran nas annabi ce jama'an mutane atani jibrilu anifan ɗazu jibrilu ya zo mini fa qara'ani min rabbi salama ya karanta min sallama daga ubangiji na wa kuma yace ubangiji Allah ya ce inna allaha azza wa jalla kad gafara li ahli arfa hakika Allah ya gafarta ma duk wanda ya zo arfa wa ahlil mashari ya gafarta ma duk wanda ya zo masharar haram wato muzdalifa wada mina anhu mattabi'atu duk bashin da aka bin ya dauka ya lamince musu saboda haka duk wanda ya je aiki hajji ya dawo inda ya je arfa kuma ya je muzdalifa to Allah ya so in ya mutu babu mai bi ne bashi sai dai bashin da ya ci bayan ya dawo da arfa amma dai duk bashin ya ci kamin ya ta arfa ba mai bi ne amma dai ya biya abin da ya ka biyawa don mutane ba su sanin Allah zai biya su faƙama umar bin khaddabi sai umar ya tashi tsayi alaihi sala'a radiyallahu anhu faƙala ya rasulallah haza lana khasatan umar ya tashi ya ce ya manzo Allah shi mu ɗaya adda wanga mu ɗaya da mun ka sayo arfa mu adda arfa bana mu sahabbai qala hadha lakum annabi yace wannan naku ne wale man ata ba'dakum ila yawmil qiyamati kuma adu wanda ya zo bayan ku har ranar kiyama in ya tsaya arfa an mai wannan alƙawari an gafarta bai wa alaikum assalam to yana yiwa ka san in ba tare kake da mutum ba ka sanin abin da ya sa shi kai abu amma dai wannan yana yiwa haka nan kasan akwai abin nan akwai kan buge-buge kasan sun yawa to ni dai wannan yana cikin dalilin da ya sa nika so in je arfa <laughs> ni ina son Allah ya taimakon duk shekara in ta arfa in yi zaune in ɗauki ƙafa guda in aza bisa guda in yi ta abin da nuka iyawa faƙala umar bin kaɗabe sai umar dan kaɗabe ya ce ka kai khairullahi wa ɗaba alhira allah ya yi yawa kuma alhira allah ya yi daɗi umar ya ji daɗin wannan al'amari ya ji daɗi umar ba kai ɗaya ba nima na ji daɗin wannan hadisi rawahu ibn al-mubarak bi sanadin jayyid ibn mubarak ya ruwaito shi da isnadi mai kyau warwatu thiqatun asbatu ba surwaye wannan hadisi dukkan su amintattuna tabbatattuna an yadda da su wa kharajahu abu abu ya ala kuma abu ya abu ya ala ya fitar da wannan hadisi bi isnadi da isnadi ne wa lafadu lafazan abu ya ala qala samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu cewa yana ji manzo Allah yana cewa inna allaha ta ala ahli arafatin Allah ya dan leko ya kalli mutanen arafa yubahi bihimul mala'ika yana alfahari da suwa ga mala'iku ne ya kula ya mala'ikati Allah yana cewa ya mala'ikuna unzuru ila ibadi ku yi kallo zuwa ga bayina mutanen arafa, sha'usan guburan dukkansu ya ƙule ƙafafunsu sun yi ƙura abin da ƙabalu ga sunan sun huskanto zuwa arfa yadda rubuna ilayya suna ta tahiya zuwa wurina min kulle fajjan amikin daga kowace hanya mai nisa fa ushidukum ina kawa ku shaida ya ku laikuna An ni ajabtu a jabtu du'a duk addu'a da mutanen arba sun kai na wa shafa'atu ragibatuhum duk wanda suka kwadaye a gafartawa na gafarta mai na karbi ceton su wa wahabtu musiahum limuhsinihim duk wanda ka kyautatawa yana aikin kwarai to na bashi yan uwa ne da ka aikin da ba mai kyau ba na bashi na suwa bi ma'ana su ma an yahi musu wa adaitu abin nan limuhsinin jami'a masu aloni masu kyautata tsayuwar arfa cikin su duk abin da suka roƙa na ba su gaira tabi'atin latibai nahum banda bashin da a tsakaninsu. su fa iza afada alqawmu kun ji an gafarta musu nan banda bashi takwan an ce duk an gafarta musu kuma duk abin da sun ka roƙa an ba su to fa iza afada afada alqawmu idan mutanen sun kamalalo ila jam'in zuwa muzdalifa wa waqafu sun ka tsaya muzdalifa wa adu fil ragaba sun ka dawo wajen kwadayi suna ta addu'a wa talabi suna tabida alheri min Allah ila Allah zuwa ga Allah fa yaqulu kuma sai Allah ya ji dadin wanda ya gane su suna ta addu'a suna ta addu'a fa yaqulu sai Allah ya ce ya malaikati ibadi waqafu bayina sun tsaya sun yi tsayuwa arfa fa'adu kuma yanzu ga sun dawo nan abin na na muzalifa fa'adu fi ragaba sun dawo wajen kwaɗayi wa ɗalabe da bada alheri gare ni fa ushe ku ina shaida muku mala'ikuna anni kada ajabtu ajabtu du'ahu ni duk addu'a da sun kai na karba wa shafatu ragibahu na ba da ceto ga abin kwaɗayinsu wa wahabtu musiyahu li na ba da mai kyau mara aiki mai kyau ga mai aiki mai kyau cikin su wa daitu wa jami'a ma sa'aluni mutanen da amma su kyautata aiki na ba su duk abin da suka roke ni kuma wa kafaltu anhum tabi'atu duk bashin da aka bin na lamunci na dauka allati bainahu wanda haƙoƙin da a tsakaninsu da yan uwansu don na dauka wanda duk ya dawo daga arfa ya biyo muzdalifa baya da haƙƙin kowa bisa gare shi sai dai wanda ya ɗauka daga baya kowane iri babu shi yasa gaskiya ni ina son arfa kuma ina so Allah ya taimaka duk shekara in tsaye arfa kuma kuna so haka nan to Allah ya taimake mu duk shekara mu tsaye arfa arfa dai ta haka nan in ba haka duk inda ka tsaye sai dai a gawar ta ma wani abu amma arfa komi an yayi kuma in kaga mutum ya ta yi aikin hajji ya dawo kaga ya koma cikin walakancin da yake ciki bai aikin kwarai ba in kaga ya koma walakancin da yake ciki kan duk kaga ya koma ciki bai aikin kwarai ba duk wanda ya tafi ya dawo inda ya aikin kwarai kun ji Allah ya ce na an samu su duk abin da sun ka roƙe ni ya ce na an samu su jami'a ma sa'aluni duk abin da suka roƙan na karba saboda haka abin da dukkan roƙo yadda na alheri na to ka jira za ka samu in ka gaba ka samu ba to ka yi hankuri lokaci na zuwa samu za ka yi an yi maka alkawarin za a baka in ka gaba ka samu ba lokaci abai ba inda ya kaya aikin kwarai babu wanda ka zuwa aikin hajji ya dawo ya koma goro kusa ko abin sayi ne babu wannan duk wanda bai da jari ya dunkule jari ne ya kai ya ta dunkule jari ne ya kai ma'aikata alhazai ya ji rana na tashi yadda ya dawo inda ya aikin kwarai to duk abin da ya sai so a biya kujera nan ya dawo ba a daɗe a duk sai ya biya shi ya koma ya ci gaba saboda haka ni shi yasa nika son wato ni ina son in yi tsayo arfa ne kuma ni in nite maka in nite arfa jin daɗi na kai ran arfa ina jin daɗi cikin rai na ran ha kai ka sani hada ina jin daɗi ranar arfa ɗin nan duwa da aka zahi ban ji ne gani zuwa na min tarara duk abinda aga jiki na ya sharbi amma ban ji zahin wani irin garaɗi nika ji cikin rai ha Allah ya gafarta mana dai, ai su waɗanda ba su sani ba su ƙara addu'a Allah ya sa su ta yi arhuwan nan su gani su ta yi arhuwan nan su ga abin da ake ciki wa kharrajar bai haƙi ya fitar da hadisi bi sha'abi bi sanadi an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yakifu ta arfa. manzon Allah ya ce in ji Jabir bin Abdullah babu wani musulmin da ka tsayuwa da maricin arfa kun san ranar arfa da maricina aka tsayuwa bayan an gama sallar azhar za a hada azhar da la'asar harkon lokacin azhar don ɗaya ayi zikina Allah da yawa aka gabatar da salloli gaba ɗaya lokaci guda a ce don a don Allah aka so ayi da yawa ranar arfa to manzon Allah ya ce in ji Jabiru radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamin musulmin babu wani musulmi ya kifa a shiyar ta arafa wanda ya tsayu da maraicin arafa bil mawqifi na wajen tsayo arafa fa yastaqbilu al-qibla bi wajhi ya huskanci al-qibla da huska ta ku saurari wannan zikiri ku jiya duk wanda ya fi arafa da marici yammai daga bane gabas wasta afa yastaqbilu al-qibla bi wajhi ya fuskanci alƙibla da huska ce sannan ya karanta wagga addu'a sun mai ƙulu sannan ya ce la ilaha illallah haɗa hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa hu ala kulle sha’in qadir ne tamarra sau ɗari summa ya ƙara’u sannan ya karanta qul a haɗe ne a tamarra sau ɗari summa mai ƙulu sannan ya ce Allahumma salli ala Muhammadin kamar sallaita ala Ibrahima wa ali ibrahima innaka hamidun majidun wa alaina ma'ahu mai atamarra sau ɗari duk wanda ya karanta waɗanga addu'o'i sau ɗari ɗari illa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce sai Allah ya yi magana duk wanda ya haɗa waɗanga zikiri ranar arfa da marishin arfa ya haɗa wannan zikiri to Allah zai yi magana illa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce ya mala'ikati ya mala'ikuna ma jazaa'u abdi hadha menene sakamakon wannan bawa nawa na daidai sabahani ya yi min tasbihi wa halalani ya kadaita ni abin da no wa kabbarani ya girmama ni wa azzamani ya ƙara girmama ni wa arrafani kuma ya sanni wa arrafani ya sanni ya nuna sani wa asana alayya yayi yabo gare ni wa salla ala nabi yi salati ga annabi na mala'iku na ku sheda ishadu ku sheda ya mala'ikati ishadu ku sheda anni kar gafarta lahu ni na gafarta mai wa shafa'atu bi nafsi na bahe ceton kai ne yanzu zaki na gare in yana so aljanna shigewa ɗaya da yi in wuta ya kaso shiga na bashi kai ne abinda duk ya kaso yanzu shine bashi ko ya kaso na bashi kai wannan bawa walau ni abdi wanga bawa na walau ni abdi hada wanga bawa na da yaro kan yaddi bidun mutanen arfa yace Allah wadanga mutane na na duk ga abinda naka son ka basu Allah yace la shafa'atuhu fi ahli maqihu wallahi da na bashi to mutanen arfa din inda zai ce min ga abinda yake so zan basu wallahi da na bashi saboda haka kana iya in ka ce alfa duk mutanen garin ga kana iya roƙa musu wani abu guda wanda ka san yana da muhimmanci gare su duk za a ba su don mutanen garin ga ya ba su yawan mutanen alfa ba in ko sun yawan su iyaka su ke kala bai haƙi haza gari ba bai haƙi ya ce wannan matani na gari amma dai wale su fi isnadihi man yunsabu ilal alwadi cikin isnadi ne babu wanda aka wa ga ƙarya babu wanda ka ƙarya cikin isnadin hadisin wallahu a'lam to jama'a kun ji falala arfa ku yi kokari jama'a kamin a rufe duk wanda an da yan gona wadda ka kuɗin arfa ya kai ta kasuwa ya sa ta kasuwa ya sa ta kasuwa ya ta kai kuɗi wanda da gida wanda ka, ka kai kujera ya sa shi kasuwa ya ta biya kujera kun je matsayinta duk abin da ka roƙa yana baka ka bar ganin ka sai da gidanka miliyan goma ka biya kujera kana ganin wani abu na in ka ta kila miliyan ɗari za ka roƙo ne da ka to ka zai mai wannan magana bai karya sallallahu alaihi wasallam bai kada kuma kuma kun ji cikin isnadin babu wanda aka jingina ga kariya ba makaryaci cikin masu ruwaya hadisi saboda haka duk wanda ya samu abin da yayi kokari ya tai ba kowa kawwa ba kanka kawwa don wanga abu da kun kaji a hadi babu kasuwancin babu kayan da zaka so aka shiri ba haka babu kayan da zaka so aka shiri ba haka mun ambata a baya in mutum ya kashe abin nan dinari guda kamar ka ce naira guda misali wajen aikin hajji da umra to in ya dawo za a bashi naira ɗari bakwai madadin naira nan guda ko haɗa min kasuwancin da aka cin riba haka mutane abin da ya sa kuwa ganin ba su zuwa wani ma malami na amma in ba kyauta ya samu kujera ba bai zuwa kuma yana da kuɗi abin da ya sa magana ganinta ya kai bai yadda da ita ba wanda duk ya da kuɗi ko su kenan gare yana miƙa su in dai yana iya hara su yana miƙa su don ya san ba haɗuwa zai yi ba eh, yarda dai yarda da Allah yarda da mai magana ga ba gida ba ko jari ne bai gane ya ba su ba ai da yawa mutane na da abin zuwa zuwa abba su yi mai yawa in ka ga mutum ya biya kudin kujera to yana da kudin kujera ɗari to ai rashin yarda na ai inda mutum ya yarda da abin gada an kawadi ya tabbatar da gaskiya na da ya ce Allah na yarda gaskiya na annabi kawai bari in shirya tun da ina iya ko ka makka yana iya zuwa makka yanzu kai kana iya zuwa makka amma ɗan ƙarami kamar wanga bai zuwa amma kai ka makka kana iya zuwa kai yaro in ya taimaka ya dawo ai wato babban mutum zai zama ba da daya ba insha Allah in dai almajiri na hawa dan yanzu ga babban albarka wai ga ita kana musu aikin kwarai yaro ya tayi da mace mace babu inda aka sako abubuwan na an kace na na na mara kyau ga kalle kalle kamar in ka sai makka don son suka su hana makka taka unhani in ka tayi ah? masallaci na da wafi cikakke to in ka ta inda kana son ka unhani ka sai ka kashe waya kuma shedan shi ta iza ka kai kunnawa ita ce duk ita ka hana ma yara ai yaran mu kun ga kamar je ga yaran mu na zuwa kwarai amma da yawa sai ka ga yaro ya dawo baka ga abin da ya karo da shi ba waya ta hana tun da zunubi can zunubin ma da kajila da gada girma ko zunubin ma girma gare nan bisa saba akwai abin nan wani wuri da an karye yanzu wani da ya zo akwai abin da ya yi wurin nan na an ka shahi shi nan wurin nan an ka shahi ruhi shi na sun ka yanzu cikin gada su kai sun karye wurin yanzu ba a gani ne a can sabo girma gare shi in mutum ya tai dole sai ya daure shi dan kau da kai ga wasu abubuwa shi ya hankuri da su amma wai gada a gani ita ta ahitina shi yasa kuwa ganin wasu da zarar sun ka tashi za su na maka sai su kama babba waya su su kulle su sa daki su riƙe karamar waya su wuce sai sun dawo dan bidata za suna sai sun dawo sannan a to sawabu man habira sama huwa hu yawma arfa sai ladan da aka ba wanda ya tsare kunnuwa ne ya tsare ido ne na ranar arfa yanzu Allah ya taimaki mutanen arfa an hana takare zuwa wajen aikin hajji ba su zuwa arfa amma kun ga lokacin nan kamin a hana su fita suka ta tsiraici alhaji wanda ya yi wajen wata guda bai ga iyali ne ba yarinya ta haifo kamar tsirara gaba gare shi ina magana tsare haji ne kuma su su yi zaune su yi ta hira da Allah zai arfa din da mina bale makka wani ko masallaci bai zuwa hira ɗaya kai da su to yanzu matakin da aka riga aka ɗauka da an ga a kame ta aka yi kuma ko ko bahausan makka ta sai a kai ta a tsari sai an gama aikin hajji alazai sun kammala aikin hajjin su yayi da kyau sannan a ba su izini hitowa amma kuma a gaya masu inda za su tsaya ko shi ba su cuɗanya cikin mutane to lada wanda ya tsare kunnuwa nai ya tsare ido nai daga kalle kalle an na abbas radiyallahu anhu maƙal. kana fulanun a radifa aradafa rasulullahi sallallahu alaihi lawa ne ya kasance ya zama ɗan goyon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawma arafa ranar arfa wato annabi na bisa raƙumi shi ko yana bayan raƙumin annabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala fata yulahizu nisa wa yanzur ilaihin yaro na dan karami amma in mata sun kaga annabi kun san mata da son su iso inda malami ko yanzu in aka ce malami na mai wa'azi mace ko wace son takaita to inda yake to haka in mata sun ka taho wajen annabi sai yaron shi ta harara su ya ta harara su wadda mi kawo su inda wane mi kawo su inda wane shi ta harara su faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn akhi sai manzo Allah ya ce mai dan dan uwana inna hadha yawmun wannan yini na man malaka fihi samahu wa basarahu wanda ya mallaki cikin yinin ga ya mallaki kunnuwa nai bai saurari mara kyau ba wa basarahu ya kalli ido nai ya tsare ido nai bai kalli abin da an ka hana ba wa lisanahu ya tsare harshe nai guzira lahu an gafarta mai dukkan ne kun ga ashe gafarar tana buƙatar wasu 'yan abubuwa do wani kalle-kalle a rage shi do wani surutai in ka zanna ga ka je sun ɗaukar hira siyasa ta yi ka don yanzu abubuwa sun fara caccanzawa inda aka yawo da fassa a hilin arfa da mina ana yawo da fassa to yan daba na su an dauke su eh, abin da dama don wannan shigantaka an ka dauke su to ko can yi su kai shi yasa kun ka ga bara an kame wasu da fassa ba san daiwar an ka kare ba amma an kame su eh, suna su da hankalin mutane saboda kai ka yadda fasa wanga kana ɓacin wancan shi ko wancan yara ne su taso haɗa za a yi arfan nan shi yasa ban ma dai san wanda an kai da wanda an ka kame ba kowa wayan gidan su an so su ko kaka da su sun ka sani to duk irin wa'annan ko an hana fassa suna zanna su yi ta hira in ka ga irin wannan tashi tashi ta yakka kowa kai ne shikawa in ka bari dama ta kucce maka baka sani ba kila baka dawowa baka sani wakila baka dawowa akwai wani babban malami garin ga da ya je makka ya wadda ya kalli ka'aba bai faɗi ba amma ya yi kuka kamar zai faɗi sai da an ka ƙashi. shi ya ce wallahi shekara ta arba'in ba dawo wurin ba ya ce don maka ta canza min shekara ta arba'in Sadan da tuni a hajjin harko hmm. to ka sani kai ko kai sai ka shekara arba'in yanzu da kake yanka kare shekara arba'in ya sai ka riƙa sanda kun ba ta sunna ba sai ka riƙa sanda kun ba ta sunna ba ta dole a to ka yanzu ka kuma shekara arba'in nawa kenan to wanda duk ya tashi kokari shi abin da ya kamata bai sani ba ko bai dawowa maza ko kuma bai dawowa kenan wannan hadisi rawahu ahmad bai da sahihin ibnu khuzaima ma ya rawaito shi شيء annahu kana annahu qala sai dai shi cewa ya kana fadalu ibnu abbasin fadal ibn abbas ya kasance radiyallahu anhu radifa rasulullah dan goyon annabi sallallahu alaihi wasallam shi fadal kusan kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ibn abbas ne abbas abin nan kanin baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga danai da abbas da baban manzon Allah ubansu guda to kun ga danai fadalu kanin manzon Allah na tunda bai wari ne ba da shi yasa ga mutane mata na ta wa'yan da wanai shi kusa shi na ta harara su Ko san yaro ko yanzu yaro bai fa ana matsowa ana matsa ma ba ne inda dan karami na wa rawa abu shaykhi abu shaykhi ya rawaito ibn habban fi kitabis sawabi an al-fadl ibn abbas daga fadl ibn abbas radiyallahu anhu ma. annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce man hafiza lisanahu do wanda ya tsare harshe ne ranar arfa bai yi surutai ba wa samahu ya tsare ji ne ranar arfa bai tsaya inda aka mugu hira ba wa basarahu ya tsare ido ne ranar arfa bai tsaya inda ya kama yagon kalle kalle ba to gufira lahu min arafata ila arfa an gafarta mai daga arfa bana zuwa arfa bani daga ya dawo daga arfa ya aikata duk abin da ya aikata ba a rubuta mai zunubi cikin lada za a rubuta shi ko min ya aikata cikin lada za a rubuta ba a rubuta mai zunubi har sai arfa ta koma dawowa ta ku ji yan gata wannan ɗan gata ke shi ne ɗan gata wannan to a yi kokari aka je arfa yi duwa da aka iyawa a ga cewa an kare a kunnuwa an kare kunnuwa da kyau an kare idanu da kyau an riƙe harshe ko kana son magana kakkai kadiba inda dukkan gama yawan surutu nan kakka tsaya kusa gare su don kakka ji abin da baka faɗi ba ka ji shi wasu ba su gama da wasu sai can don kuna ganin ko ta an ka yi ko da hajji ne filigira na gwamnati za ku ga a wasu sun tahi tsakaninsu da wasu akwai bakwai guda tsakanin wasu da wasu akwai sati biyu wasu ma akwai sati uku to wuraren zaman su ne sana ba su da wani bai gama da wani in ba arfa nan ba in ba can ba wani bai koma ganin wani sai an dawo to in sun haɗu can kowa ya ga kowa an daɗe ba a haɗu ba sai a yi ta hira to ka kare abin garanan nan dai ka ɗaukan makanka ka aje komi in ka ga hema ko an cika abin nan hita da hema in ba ka da inda za ka na hita da hema samu wata inawa. tun da arhofin a bara da bana duk kuna gani akwai inawoyi ga sunan gaban za ya kakkaɗe ka ɗauko tabar maka ko da dumaka ka shiga inawa ka zaɓi inda ka inda ta yi kauri ka shinhiɗa ka yi ta abin da kaka iyawa abin da ya sa ɗaya ka gudun inda inawa ta yi kauri don kwana ka kwana shi sai san ɗauke ka amma in ba haka nan ba sai ka diba inda ta yi kauri kai shi hida ba dole sai ka zanna cikin hema ba amma manya ba su zama sai cikin hema to kai sai ka yi da hema ka ce ka samu wuri inda dai ba a hira don ka samu natsuwa ka bauta ubangiji ka gurgurun ka kaka iyawa bidata kowa ya hita duk wanda ya ta aiki hajji bida ya ta kuma abu biyu aka son a yi bida ba a son ka bida abu guda ɗai duniya da lahira aka son ka bida ka roƙi abin duniya kuma ka roƙi lahira amma dai ka matsa ga roƙon lahira he da duniya don lahira ta hai duniya wal to khairu wa abqa lahira ta hai alheri kuma ta hai tabbata don haka ka roƙe shi da yawa Allah ya ƙara mana gudunmawa ta ya ƙara mana taimako nai. ya azeta mu hajji da umra sau da yawa ba mu san iyaka ba a cikin wannan rayuwa ta mu kuma abubuwan ga da mun ka karanta wanda duk Allah ya kai shi cikin to Allah ya bashi waɗanga abubuwa duk wanda Allah ya kai shi cikin to Allah ya bashi waɗannan abubuwa to nan za mu kwana a ƙarshen wannan babi na abin nan abin nan ladar da ake ba wanda ya tsargani nai da ji da da da abin nan harshe ne sai mu yi wa annabin masalaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim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 Allahumma ghafir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Ya sabiqan na'am ya dafi'an niqam ya farijal gham ya kashifaz zulm ya adala man hakam ya hasiba man zalam ya waliya man zulim ya awalan bila bidayah ya akhiran bila nihaya ya mallahu ismun bila kinaya ija allana min jami'a umurina faraja wa makharaja wa ghafir lana warhamna wa hadina wa saddidna wa ansurna wa hafizna wa farij 'anna dunya wa ukhra wa ashfina min kulli da'in saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka ya man la tarahu al-uyun wa la tukhalidu az-zunun wa la ولا تغيره الحوادث والدهور ولا خش الدوائر ويعلم مساكيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الأمدار وعدد ورق الأجار وعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا على ما في قعري ولا جبل إلا على ما في وعري نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخذه ودفع عنا نار من أشب إلينا ناره وكنا هم من أدخل علينا همه wa dakhalna fi dir'ikal hasin wa sunna bi satrikal waqi ya man kafana kull shay ikfina ma ahammana min amri dunya wal akhirah wa saddi aqwalana wa af'alana bit tahqiqa ya shafiqa ya rafiqa فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يخلو منه مكان أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام إنه تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيما يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم أنت بهاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير وهي عليك يسير ومنن علينا بقدائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير واجل لنا بفرج من عندك يا رب واجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك انك على ما تشاء قدير اللهم بارك في اولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات